don't say nan jarabawa kashi kashi har mun zure da inda zamu rabu in taɓa tunanin zuwa wannan rana jiya kamar yanzu ban fara tseren fargaba ba tunani na bai fara cakuduwa da damuwa ba gashi yanzu cike nake da firgici idan da zan fallasa miki abin da ke cikin raina za ki gane cewa na fi kowa fargaba da damuwa halin da zan shiga sai na koyi rayuwa da kai na koyi jingina da kai a duk lokacin da nake bukatar hutu amma gashi yanzu ban san ya zan kasance ba kar ki damu kamar yadda muka saba rayuwa cikin makaranta kullum a tare jere babu abin da zai sauya insha Allah ta yaya dan karamin lokaci ina zuwa gida da magana aure ki zan tare iyayena wannan yafi fi min komai daɗi shi zai zama alluran da zai hana ni faduwa. ina son ki nafisa kin shaida kuma duniya ma ta shaida bisan ba zan yi wasa na rasa ki ina zuwa gida kai kaɗai zan jira don haka ina jiran ka masoyiya can kika ce kun bar cikin gari kun koma ƙauye. Kada wannan ya zama dalilin rashin zuwanka gobe domin ba zan iya jura hakan ba. Gobe zan zo insha Allah. Me sunan ƙauyen? Wallahi ban sani ba amma yanzu zan je gidan kawuna shi zai kai ni inda suka koma. Shikenan idan kin je in ce ina gaishe da su kuma ki gaya musu dan sai na nan zuwa. <laughs> To, ku je in sake a ah, abun hawa ko? ba zan iya rayuwa babu kai ba idan babu ke ba zan iya numfashi ba ruhin tausayi ruhin tausayi haɗin iyaye idan an baza a dace daɗi ko rashinsa da rintsin karmakauce abinda babba ya hango yaro ko zai hau itace ba zai arba da shi ba na ce kauce ma da irin murmushi haka. Bai ba na son kai kulliya mai zafi don kar ka fita wata da ɗan sace mun kai. A haɓar Allah. Ayon to sosai ba. A man janaraitan nan zai kai mu wayewan garin yau kuwa? Eto, eh, bara na zo raka ka sai in je in duba an gani. Idan ba zai isa ba idan za ka dawo, sai ka taho mana da shi na tashi da wakin ga sai sai taho da da abu na wa alaikum salam wa alaikum salam masha Allah kai san da zuwa ayo ah, gidan nan na cikin farin ciki dan mama ya dawo ya wallahi mama tun jiya nake dauki farin cikin zan dawo da fatan kuna lafiya lafiya kalau wallahi sannu san da zuwa abba shi baka fita ba eh ban fita ba ai tun lokacin da ka sanar da ni cewa kana nan tafi shi yasa na dan jinkirta saboda akwai wata magana mai mahimmancin gaske da nake so na sanar da kai idan ya so kuma idan muka kammala sai na fita magana ce ta sa baka tafi kenan abba kwarai kuwa ka kusan cewa tana da matukar mahimmanci mai lamba daya gaskiya ne sanin mahimmancin kasuwanci a gurinka har akwai wani magani da zai dakatar da kai ka tsaya a gida ya fita ba aiko abin ya kai kwarai kuwa maganar ce take da mahimmanci a gare ni don haka shi ma nake so ya ɗauke ta da matuƙar mahimmanci sai shin na taɓa sanya ka dole ka yi wani abu a'a duk abin da ka ce in sai ka bani zaɓi Yawwa, amma ina so ka sake tunani. Shin na taɓa tirsasa ka akan cewa dole ka yi wani abu? Ina san abba, ba ka taɓa tilasta ni ba. Saboda ni, Saboda kare duk wani tsare-tsaren rayuwata. Haka ne. Amma yau, maganar da nake so in faɗa maka, ina so ka ɗauke ta cewa dole ce. Ba zaɓi nake baka ba, umarni ne nake baka. kuma ka san cewa ina da sharaɗi kuma ka san sharaɗi na kaga yanzu a ka kammala karatu kuma kuna jira ne yanzu a tura ku NYSC to abin da nake so da kai ba na buƙatar ka wuce wata uku a cikin gidan nan ba tare da an yi aurenka ba Ai wannan abin farin ciki ne. Abba, dakata. Ba na buƙatar komai a gurinka. Tun daga kan sadaki, hatta hular da za ka sanya a kanka domin a ga an yi ingantaccen biki. Amma kamar yadda ka sani, ina da sharaɗi kuma ka san sharaɗin. na zaba maka matan da za ka aura. Umarnin iyaye idan an baza a dace daɗi ko rashin sa da rantsin karma. Abba, yaya, kana da magana ne? Abba, ba ba ni dama na zaɓa wacce yake so ba. Shi yasa kafin ne maka wannan magana na faɗa maka cewa dole ce. kuma ba wai zaɓi na baka ba saboda haka idan har baka san abin da ake nufi dole ba to ka je ka yi tambaya kai bincike idan har ka gano amsar dole idan na dawo sai mai magana da kai. Daɗi ko rashin sa daren tsinkar kauce abin da babba ya hango yaro ko zai hau itace ba zai arba da shi ba. na ce na isa ƙauye lafiya gani ina cike da kewanka haka kawai na ji ya kamata in sake nanata maka ba zan iya rayuwa babu kai ba ruhin tausayi ruhin tausayi ruhin tausayi na tabbata kai zaka ba da labarin ba zan taɓa jin daɗin ganinka a cikin wani yanayi ba To me abin wani tada hankali tun azka ka saki hankalinka? Mama na ruɗe. Me ya ruɗa kaɗan mama? Anya babu wani abu da na yau baba. Wannan hukuncin da yanke ya yi tsauri. Ware tilasta na akan ne komai a duniya akan wannan hukuncin da ya zartar. Duk da bai taɓa dirjiya da kai ba, amma kana da labarin taurin kansa da tsatsaurin ra'ayi irin na mahaifinka idan ya magana ji yake kamar faɗar Ubangiji. don haka dan mama ka rufa mu kanka asiri ka anshi wannan haba mama ke kamata ki zama garguwata idan kika bar shi ya aikata haka a kaina ya kashe ni ina da wacce nake so na aura kai haƙuri abin da zan ce maka kenan ka daure ka ci abinci mama anya dama can babu yana so na yana son ki mana ya kake faɗa irin wannan furicin Mama baki ji irin sakon kika ce ya baki ki sanar da ni ba. Aure fa kika ce. Aure. in ban da abinki nafisa wani uba ne zai bai shi ta kai matsayin kamar irin shekarunki haka ba ta yi aure ba haba mama ko zama ban yi ba daga dawowa na tun da na ji wannan maganar na san ya daɗe yana gaya miki wannan maganar ke da kike da kawaici maganan kenan da ita yake kwana da ita yake tashi kin san shi tsohon soja in ya rike abu kamar dutse haka yake In yi da alƙawarin da yake kaina ki yadda yaran kwarai suke yi idan iyayen sun zaba musu abin da ya fi alkhairi a gare su baba ni ne na bada wannan sakon a sanar da ke tun kafin ki huta nan da dan kwanaki zan aurar da ke ga yaron babban amini na sanin kanki ne kin san iftila'in da ya koro da mu daga birni muka dawo ƙauye don haka ba zan yadda al'adansu ba in ɗauki namu nan da ɗan kwanaki zan miki aure dole haba mala wane da zaka aure mata da shi a ƙauyen nan ta yi makaranta fa wanda zai fahimce ta ko da bautar ƙasa ne bata ta je ta yi. Aure bai fi karatu ba? Ko kuma aka miki shi wanda zan aura mata hakan baya faruwa da shi. Nan da ɗan kwanaki zan mata aure, abu umarni na. don't say yana ji murin ki hau me faru ina cikin damuwa da fargaba ni ma haka damuwa ta ba irin taka ba ne, sayid don za ta iya zama ajalina bisa babu damuwa ta kai wannan a yanzu haka ana kokarin raba ni da ke ne yanzu haka an bani umarni irin umarnin da aka bani har an sanar da ni cewa aure za a yi har an zaɓa min wanda za a aura min. Ni ma haka Nafisa. Wallahi zan iya mutuwa idan babu kai, don Allah kai wani abu. Ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi. idan har za ka yi min adalci za ka kalli magana ta da siffar dacewa ban taɓa ɗora ka a kan wani abu wanda ba shi ne ba shi yasa yanzu na baka hakuri na yi wa kaina faɗa ban taɓa nema ba a wajen ka na rasa ba bai kamata ka saba min abun bijire ba <laughs> lalle ka yi tunani mai kyau yanzu me kake bukatar ka sani ina so in san gidan su yarinyar gobe insha Allah zan je mu tattauna wani hanzari ba gudu ba ka san ƙauyen marke ah, can za ka je yarinyar yarcinci a yanzu haka tana can a can za ka je ka same ta ƙauye baba ƙwarai kuwa ka ce komai abin da nake so da kai shi ne. ka je ka fara ganin ta tukunna kuma idan Allah ya kai mu gobe ka zo ka same ni zan haɗa ka da direba sai ku tafi da motar da na bar maka to baba allunku yawwa an mana kwatancin gidan aliyu na kere kuma abu sa duka alamun da aka mana kwatancin kamar nan ne gidan <laughs> tabbas nan ne gidan kuma ga dukkan alamu duk wanda ya kwatanta muku gidan nan tabbas ya kai cikakken aminin mahaifina amma mu a nan kaftin bala muke ce masa saboda gaba ran shigan turo muku shi ya tambaye sunan shi wa sunan zai ma amfani sanunku sannu ba yau sanu daga daga kaduna sunana sayyid ni ne babban yaron alhaji yusuf magajin dukiyarsa da kasuwancinsa <laughs> Yaro kenan. Na san ka tun kana yaro. To amma me yasa kake nanata min ka da mahaifinka? Na san saboda wannan ne ka nemi ka haɗa auren ƴarka da ni. Saboda ta ce riban auren ɗan masu kuɗi. Saboda ka gaji dukiyarsa ko? Sai dakata. Kai direba ne kawai. Idan ka sake samun baki zan ci mutuncinka. Kai kuma barka jin gaya ma. Na san ire-irenku. ‘Yan ƙauyen jahilci da rashin hankalin da ke damunku. kuna so ku toye haƙƙin mutum domin ku cika domin cika burin ku ku ji ba zan aure ƴakka ba ko da a ce ƴar gwal ce bala tana ƴar ƙauye ƙasa ma look dan birni matashi zaka zo ka haɗa aure jagwal ɗin ƴakka da ni ƙasa ma to wallahi ba zan aure ta ba ta dan ubanka mahaifinka ne ya turo ka faɗi min wannan kalmar koko daga kai na fi ƙarfinka balantana babana kuma ba zan aure ka ba baba tabbas lahira za ta yi ba yanzu kai dan gidan uban wane ne da za ka zo ka jawo kanka mutuwa a birne ka inda bai kamata a birne ka ba kai usman idan ka sake ƙara furta wani kalma anan zan yayi ka daga rayuwata oh dama haɗar da ba kake tarawa kuma kai so ka haɗa zira da mu to wallahi mun fi ƙarfinka ba zan aure yakin ba aikin banza kawai za ka zo muce ne ko za ka bani ci ka tsaya wannan dan daban ya kashe ka Mai tsayin uba ya zarta a dingamar haka Duka abin da ka yi za a yi ma ƙara tara. Duka abin da ruhi ya ji jiki yake fali. ruhin tausayi lafiya lau mama ba abin da ne hawan jinin baba ne ya tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku Yalala. Mama, ina wanda baba ya ce sai ya aure Nafisa. Eh. Shi ne ma baba rashin kunya. Lafiya? Me yayi? ai ba ma abin da bai yi ba ya mu baba rashin kunya ya zage baba kai har dukan baba ma ya kusa yi yanzu asibiti nake so mu je mu kai baba ina zuwa mama ka cuce ni ka ci ta baka tabbatar mun da cewa kai dan halat bane baba ka ya na kasa jiyoyi maka biyayya akan yayin da ba dace da ni bane nuna min cewa ni banza ne ni mutumin wofi ne anya kuwa laifin nan da kai min zan iya yafe maka kuwa baba yanzu aminin ka yafi yaranka yafi ka na ce yafi ka bai taba so samun zuciya kamar yadda ka so samun zuciya ba bai taba karya min zuciya kamar yadda ka karya min ba saboda haka ina mai tabbatar maka da cewa daga yau ba ni ba kai saboda haka ka aje min mukullin motata kuma duk wani abu da ka sani cewa zai haɗa ni dangantaka da ni da kai ka tabbatar da ka ajiye mu kar ka sake dawowa nan gidan za mu mutumin wofi sakare shashasha kawai abin da ake faɗa musu ba shi suke eh, suka ɗauka zuciyar suna yi ba Alhaji. Karki ce da ni komai. Na faɗa miki. iyaye idan an baza a dace daɗi ko rashin sa da rintsin Abin abinda babba ya hango yaro ko zai hau itace ba zai a ba ko a gaji ta tsira ta Ai, ok. Mun <laughs> gama ba. Mun gama Bai taɓa so samun zuciya irin yadda ka so samun ba. Sai menene ma a gaba?